daidai da sha ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na saba'in da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a abdulsalam bin salim as-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairin kamar yadda yan uwa suka sani muna kan tattauna bayanai akan hadarin rabuwa da kuma sabani to kafin mu zo mu ji wasu daga cikin bayanan da malam zai zantar da mu dangane da hadarin da ke cikin al'amarin rabuwan kai da kuma sabani na ra'ayoyi mara kan gado shine muke jin wasu daga cikin kungiyoyi da suka bangare suka samu rabuwa daga asalin tafiyan da annabi ya zo da ita tiyo za mu tashi a inda mala ya ce wa ammal irja aƙidan irja'i shine ƙidan murji'a su murji'a daga cikin fitacciyar aƙidan su suna cewa al'imanu shay'un wahid imani wani abu ne kwaya ɗaya irin imanin da annabi adam yake da shi da irin imanin annabi ibrahim da annabi muhammadu to shi ne irin imanin da kai kake da shi iri ɗaya ne ba wanda ya fi wani ga muguwar magana aiki yana sa imanin wani ya fi na wani hata ingancin imanin ma yakan sa na wani ya ɗaran ma na wani to su murji'a ba su ma yadda idan mutum har aka ce ya yi imani wai akwai abin da zai sa ya koma ba ya zama kafiri ko ya zama wani abu ba shi sa suka bude kofa duk wani mashirmanci ya zo ya rawan gaban hantsin shi a cin al'amarin addini sa duk mutumin da ya so ya zo da kafirci zai zo da shi su sam za su mika mai hannu bibi suna marabtan shi isa murji'anci bala'i ne shi sa idan mutum ya cika sassauci ya zama mai laushi na hali da ɗabi'a a cikin ahalus sunna to shine ke zama murji, shine sai lalace sai zama sufi wani sususu da shi haka nan idan kuma ya zama mai zafi abu ba abu bai kausasa ya tsananta to shi kuma yake zama ba hawariji wanda ya zama baina baina shi kuma yake zama salafi ina fatan kun gano wannan da kyau mana akwai inda sai an yi zafi to sai kai zafi akwai sai inda an yi sanyi kuma sai kai me sai kai sanyi haka ake son shugaba an fahimci wannan yanzu ina gaya muku gaskiya mutane suna ganin kamar wai muna buga misalai musamman da gwamnatin wannan lokacin ko muna buga ne a bisa sarranmu saboda abin da ake daidai ne inda ba daidai ake ba ko kun san halin maye haka za mu rufe idan mu faɗa abin da yake daidai kawai to abin da ake yin daidai ne yanzu ina gaya muku irin abin da ake a kudancin jihar kaduna in ba a wannan yankin kake ba duk yanda 'yan jaridu za su baka labari sai dai a gaya maka kawai abin da aka so a gaya maka amma ɓannan da ake ta yawa kuma ba kowa ke shan wahala ba sai mutanenmu da kuma su kansu mutanen nasu suna mai da yankinsu yana koma baya idan aka ci gaba da samun shugaba mai laushi irin na murji ko irin na murji ako matsala za a samu amma da aka zo da shugaban da yake saffa-saffa ne wannan ya sa ya ɗauki matakin da dole ya sai sun zauna lafiya a wannan wurin in suka zauna lafiya arziki zai je wurin amma ina gaya muku yanzu ba abin da ke wurin in ban da hotel da mashayagiya ba wani wanda zai je ke dukiyin shi wannan wurin me yasa to su kaɗai ne mutane don menene ba za a zauna lafiya ba an yi gwamnoni da yawa sun ta su ne in sun tashi tsiya sai a ɗauki kuɗi sai a basu sai a ɗauki mukami sai a basu sai suka zama wasu su sai sakarkaru duk lokacin da suke bukatan wani abu kawai sai su tunzara matasan sata da hankali to da gwamnatin nasar ta zo ita ba ta toleratin any kowane irin shigantaka wallahi yin sun taba mantari zanga-zanga tsirara haka suka ci bilis amma yanzu shi wanda suka yi mashi sai da ya ce sai an kawo su wallahi bayan da za a mai wannan iskancin ya bari haka ake son shugaba yanzu a garin nan ne dallaci ya zo zai shiga gyalle su chief security of the state wa'yan shi suka ce ba zai shiga ba kana tsammanin nasir ya zo zai shiga gyalle su akwai ɗin iskan ɗin an da ya isa ya ce ba zai shiga ba akwai to shi da ya ce ma ba wanda ya isa ana shiga bila ballantana gyalle su <laughs> mu aka muke son maza ba ta mun gane wannan in maza tsaye aka sauko. haka yi kamata wallahi wallahi jama'a sai da ne zazzabi ran da aka ce wai dallata zai shiga gyalle su an ce a'a na ce gwamnan a ranar ne na ce dama a ce ni ne gwamna na rantse da alkur'ani in dun mutanen gyalle su za su kare sai na shiga wallahi sai na shiga ba wanda ya isa ina shugaba in zo waje ka ce ba zan shiga ba kana talakan tiri za ka zama kal'amsu zahib kun gano wannan da kyau wallahi sai na shiga wannan shigantakan ne suka latsa su gani kamar da sauki laftanar janar tukur borotai yanzu suka tare mai hanya ya ce wa ha ba mala aka ce yin labe sun tara hanya ba za ka wuce ba ya ce min janar ya koma aka ce sorry sa sai mu gambu da hanya ko an sasanta ne ko <laughs> bayan da su ya gama ita kuma ayatullahi irrafa'iyya ita kuma sai ta biyo baya sai ta yi kiliyan wajen ta tsabtace shi gaba da aka yi magaruruwan tsarki ayatullahi irrafa'iyya irrafa'iyya hmm? hmm, ta shiga ta tsarkake wannan babban hanyar ta shiga gyalle su ta yi tsarki aka je ban zazzo aka yi tsarki dan magajin ma aka yi masa tsarki aka tafi can dambo nan ma aka yi masa tsarki don dama suna ibada babu tsarki ayatullahi irrifa'iyya kenan hmm. ai abin da yake kenan wallahi azim ina gaya muku gaskiya ko yan rifa'i bai komi ba sai wannan ku to ya gama komi shekara takwas ɗin shi karye komi ya yi aikin da tun da aka yi najeriya ba taɓa yi ba ba taɓa yin aiki ka hana zagin sahabban annabi ka hana zagin matan annabi ka hana cin mutuncin aminan annabi a wannan ya riga ya gama ma annabi komi allah ka haɗa shi waje ɗaya tare da manzan allah aljanna shekara nawa muna haɗe da muna cikin takaici a garin nan muna cikin takaici ya zo kawai cikin 'yan kwana bakwai kawai shi ya wuce wannan wurin kawai tun da ya saba ta kawai ya ce wallahi ya rantse da alkur'ani ya ce an gama aiki fa ai an gama <laughs> ai gaji nasir ya ce ya rantse da kur'ani ko to abin da ya ce ka yi ko kai marmaza ka yi wanda ya ce ka bari kai marmaza ka yi me wallahi sai ya abin in ya tunkaro inda ka san gaban jirgi ne wanda ya tsaya gaban ya share shi yasa ina kira ga 'yan kasuwan bacci sai marmaza su tashi daga baccin da suke yi su yi abin da ya gaya masu ma wallahi wallahi sai ya gyara kasuwan in ga gabe gyara ta bako to ba samu kudi ba ne na na faɗo ta magana annan mutane suna ganin kamar wasa nake kan fahimta na nake kuma zan faɗi fahimta na in za ka babbake ne ka babbake yi abin da ya dame ni shi ne ce wallahi bayan buhari ko mutum uku ya kamata ɗaya cikinsu ya zama shugaban ƙasa in ba haka ba canjin da aka yi bai ba fa na farko shi ne nasarar yan rafa'i in baya so to sai a ba hamid ali in ba zai ba kuma sai shehu mai shago kawai yau in ba mu bawa zai gyara ƙasan in ka da mutum na hudu ka kawo ko akwai dama mu kenan a najeriya mu hudu daga baba buhari sai nasiru sai hamid ali sai jama'a na kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya samu dace amma mutumin nan gyara ya zo zai duk da gyaran shi sai ya taba kowa fa dan kada ku ga wai muna yaban shi kuma wata rana ya taba mu ai har annabi ana taba cikin qur'ani wata rana ai afallahu an kalima azinta lahu <laughs> ana yi ai shi ya samu abin da muke cewa an mutum yi abin arziki sai mun yaba mashi to waɗannan murji'awan dole sai an tsaya an yi mulki da gaske in ba ka bo wallahi ba za taɓa zaman lafiya ba yanzu gaga duk wanda yake kudancin kaduna ka tambaye shi ya labarin zaman lafiya zai ce wallahi shiru shiru ainihin da na ji ya daidaita da fulani an samu zaman lafiya an gama to da su waɗannan marasa kunyan ƙananan tsarin ƙabilun nan da suke ta da wannan fitinan waɗanda ke sa suke waɗannan abubuwan in ba kamo su yi hukunta zuba ko za a sha mamaki shi yasa lokacin da muka yi taro na malaman jihar kaduna na masu ruwa da tsaki ƙarar ya fito ya faɗi wannan ya ce me yasa kuka zo nan wajen kuke mutane karya? a yi maganan tsaro ku ce waye waye ana tashi sai kuma ji wani maganganu saɓanin yadda suke yasa ni duk inda na samu damar magana ko siyayya na je sai ne maganan tsaro ko me sai na yi ko dandali na ga mutane sun ɗaga min hannu sai na ci birki na gaya masa tsaurara tsaro a sa ido don da ka gaba ka gane mashi baka kai ma 'yan sanda rahoto in ba ka layin da zika kaga wannan zaman lafiya da kake wallah ba za ka yi shi ba yanzu ba zaman lafiya ya samu kai sallan ashar lafiya lau ba kana tsammanin in ba a zaune lafiya ba a guji za mu taka ba in ba ka yi matsa kayan da Allah da yake akwai tsaro an zauna lafiya dole fitina akwai su sai ya zama wajibi musamman muke ciki Allah ya taimake mu kuma kaga ta waɗannan bidoyin wallahi wannan gwamnatin ta shekara takwas ko billahi lai sai san ragu ana ga mu gaskiya wallahi sai san ragu in aka ce ma ka faɗe su ku za ka sani ina da yaƙini da zamanin shi ne aka waƙan lammelir ko wanda ya wannan mawaƙan siyasan ya yi Allah siyasan ya yi ta ka zagi Allah nasiru na kallon ka Allah sai ya hukunta ka kawai shi ne sai a rasa abin da za a soke shi waya ba mawaka kudi kuna bani mamaki wallahi mawaki tun da aka yi duniya dama ana ba shi kudi tun da aka yi duniya ka je ga bincike hassan sabit in yi waka manzalabi bai kyauta to balantana ko mawakan siyasa sun yi waka ne don su je lahiyar Allah ya ba su aljanna a yana ke ba su sakamakonsu wai malamai sun ce sun yi wa'azi ba a biya su ba dama kuna yin wa'azi a biya ku a nan ne a ina ke biyan ku ina ruwanku don an ba waɗannan kuɗi don kuɗin da aka ba su ma ni a lissafi na ya yi kaɗan wallahi malam don mawaƙan da suka yi waƙa lokacin canjin nan to kamata yi dukkanin jihohin najeriya ko kunce na arewa a ware masu 1 biliyan naira a basu wallahi ina shugaban kasa sai na cire a grant ɗinsu na ba su kaga kuma ni ke faɗi ba wani dalilin da ba za a ba su ba dama su suna yi ne a ba su mawaƙi ce a ku ba mu a san ku cikin duniya ka san dai ba a kiɗa lahira dama yana yi don ina ne a to sai ba shi abin duniya sai menene tsakaninku da Allah sun yi ko ba su yi ba a wata wakan ta ba ta fi fuwa hudu ban wani shashasha ba na rantse maku da Allah gari wakan shi da wannan duk abin da aka yi sai ya fito ya kada kudaga ko kar kudaga yan wawa sai mun kai ku kasa komi aka yi sai magana yau da ba a ci zaɓen nan ba na rantse da Allah Nijar ta yi mai kadan sai ya gudu don wannan abin da ya abi sare a kan rayuwar shi duk abin da suke jama'a ana ba su kuɗi ne a wai yanzu wai an an ba su kwangila can an ba su kwangila can mutane suna ta surutu kan mu namu da muke a lahira Allah zai biya mu domin shi mai gidan nasu gaba daya ce ku ba mu a san ku cikin duniya ya ce ka san tam ba a kiɗa lahira in baka bani a duniya ba sai an je lahira ne za ka bani waga maka adai a can shi ko malami a ina Allah zai biya shi ina fatan kun fahimci abin da nake so shi sa daina zuwa ana ce muku wai ai gwamnoni sun tara kuɗi sun ba mawaka a to sun gama wakan za ku ce ne ku ji Allah ya saka muku da alheri zai saka musu ne ko ya ku ɗauki kuɗi ku ba su kuma kuɗin da aka ba su na rantse da Allah ya yi kaɗan kaɗan malam da kan ke faɗin wannan ni ke faɗi iyakan fahimta na kenan in kuma ka zage ni rama that is all kun gano wannan da ke ku ba wani dalilin kai ma ka faɗin ra'ayinka ni ma faɗi me cin da kai ka jahilci abubuwa guda biyu ne wanda ba sa haɗuwa shi mawaƙi kuɗi ake bashi haka ne in dai har maka ka bashi in ko ka ko za ku haɗa yi ana taɓa mawaƙi ya zauna lafiya ne ai ba taɓa shi a zauna lafiya tun da haka suke tun da san mai gidansa yadda yake kun gano wannan da kyau ku baka ji tsohon mai gidan shi ne ya komo yana da gargaza ba mu gano wannan yake sai ruwa ya zuba <laughs> to lalai ce mai kewu to ina son jama'a ku zama kuna da tsari kuna da saiti mu 'yan salafiya ko muna adalci ga kowa yanzu kalli da muka ɗauko mawaƙa ba ruwanmu da su mu a alamun lissafin ma to su shaidanu ne to amma tsakani da Allah kudin da aka ba sun cancanta ko ba su cancanta ba shi sa kai baka sanya ake gwamnati ba kasu mai da kai kare yanzu aka ba da gwamnati jihar Kaduna ko dole sai ne mu'amala da kiristoci sai ne mu'amala da wanda ma ba su da addini sai ne mu'amala da karuwai sai ne mu'amala da 'yan iska sai kowa saboda kai gwamnan waye kowa ne amma tsakaninku da Allah yanzu da muke jagorantar masallacin nan waɗannan muna mu'amala da su ina ma romu da su to wai mutum yana zaune a masallaci ya saba ganin masu gemu suna haddan alkur'ani tasbihi yake ji ta salatin annabi kullum wai sai ɗauka wai harkan gwamnati irin harkan masallaci ce bai zama sakare ba haka yake yi ba kana zo za ga wata ta zo tsarara tsirara kuma bayan da ka iya da ita gwamnati kenan shi sa waɗannan ustazan ya kamata wani lokaci har ga ɗaukansu ana shiga da su duniya su ra ganin yadda ake yin abubuwa amma irin wannan duhun kan yana yin yawa kaji mutane sun sa laspika don me za a ba mawaka kuɗi da me yake sa ba su koko jama me kake kai kallon mu ci da karatu Mali ce fa innahu wa in kana akhaffu hazihi bida. ko da yake su bid'an nasu na ɗan sauki wa mu'atta menene wa mutanquhu min aqranihim ila ahad sunna fa fihi dalal wal mukhalafa li shar'illahi ta'ala ma huwa ma'rufun fi mawatinihi wannan magana ba shi muka so mu kawo ba maganar suna gaba Mali ce al asha'ira min nata'iji liftiraqi wa tashattut kun ga asha'ira ash'ariya to sun samu ne sun samu ne sakamakon rabuwa da wawwatsewa da jama'a da suka yi isa duk lokacin da jama'a suka rabu ko to khawarij za su bayyana cikinsu shi'a za su bayyana cikinsu to bala'in da zai haɓu ko su a sha'ira na nan tafi an fahimta yanzu yana daga abin da ya haifar da shi'a da khawarijanci a najeriya rabuwan izala ne ba ya kawo kusan wannan duk da mu muyan izala ne ai ba za mu ki faɗin gaskiya ba haka ne wallahi abin da ya haifar da khawarijanci da shi'anci a najeriya rabuwan ƙungiyar izala ne ɗin randa Alu suna suka rabu ku Allah sai an samu hawarjinci da shi an a inda suke duk inda kuma kaga shi'a ko ka jira hawarji na nan tafi duk ran da kaga hawarij ko don ka tsaya tsakanin tsakaninsu mutazilanci zai fita to mota mutazilanci shi ke haifan jahamiyanci jahamiyanci na faruwa zai haifa ash'ariyanci sai kullabiyanci sai matiridiyanci duk wannan bannan sakamakon rabuwa ne ke haifar da shi don matsalan da aka samu zamanin na usman rabuwan da aka yi tsakanin mu'awuya dawa da aliyu shi ya fitar da shi'a da hawaji suke karfi a wannan lokacin ba wai tuntuni babu su bane akwai su amma da su da banza ɗaya ne amma wannan saɓanin shi ya haɓakar da su jama'a kuna fahimtar wannan allah madaukin sarki ya taimake mu barazatul ash'ariya mala ce daga lokacin sai aqidan ash'ariya ya bayyana wa hiya ibaratun an khalitin min mazahibil idda yace wannan cuɗani ne na mazhabobi da firak mabambanta kal mu'tazila domin kana karanta aqidan ash'ira sai ka riga ganin burbushin aqidan mu'tazilanci ciki wal kalami wal kullabiyya kuma kula biyanci na ciki wal jahamiyya da kuma jahamiyanci jahamiyanci da imamu hazihin nihila jagoran wannan ƙungiya shine abul Hassan al matsala aka samu shi ma mahaifin shi malamin suna ne sai kwanta ya rasu sai mahaifiyan shi sai ta auri wani kasur gumin ɗan bida'a sunan shi abu ala'ad jubba'i shi ya zauna ya karantar da shi shi sa mamala ya ce tilmiz li abi ali al shi malami ɗalibin abu ala'ad jubba'i ne ƙara alaihi usulul mutazila a wurin shi karatun asalin aƙidan mutazilanci wala zama huma yi ƙaribu min arba'i na aman haka ya zauna ya makali mai shekara arba'in jama'a ma'ajama wannan mu komo kanmu yanzu wani ɗalibi ne zai iya makale ma malamin shi yana karatu shekara arba'in sun mai da addini yadda ka san ɗinkin keke ko kanakanci ana fara koya ma yaro kanakanci ko ɗinkin keke ko wanda daga cikin sana'o'in hannu bai kai ko ina ba fa sai ya ziga kanshi ko a ziga shi a ce ya iya sai koma gefe kawai ya balle ma mai gidan shi da rashin ɗa'a da rashin tarbiyya to yanzu haka ustadai suke ma mai al'amarin ilimi ya zo wannan zunzurutun dan bida'a ne amma ji ɗalibin shi ya lazimce shekara nawa wai suna lissafin to ni yaushe zan yi malanta idan malanta babbar da kifaya ce ba kuma sannan wannan harka akwai part-part na karantarwa da malanta wanda ba kowa ne zai dauke wannan ba yanzu gashi muna wannan karatun kullum ku, kirawa ma ke kai ajin islamiyya ka baka da za a dauke na kai ajin islamiyya nan karshen ta abin da zan bada mai quality a nan ba zan iya bada shi a can ba kai kuma ana ɗauko ka daga ajin islamiyya da ka iya ana hada ka da wannan aikin ko to kai da kanka za ga mutanen kuma ba wanda zai zo sai kuma kana tsanin mai yiwa la karkashin bishiyan nan ne ba ta da albarkan mutane barin kuma karkashin wancan kana koma wancan da mai albarkan can zai tashi koma inda ka baro can kuma za a jama'a kuna fahimtar wannan ɗalibai ku yi ƙoƙari ku yi makan ku faɗa shekara arba'in fa ya lazimci malamin shi bai taɓa barin shi ba kusan shekara talatin ne ina koyon karatu a hannun malam albani ina fatan mun gano wannan da kyau wani zai talatin sosai kuwa ba mu taba saba mai na rabin minti ba hukukun san malam indiya akwai kuma zai boston aiki zai fada shi ba a nufaka da shi amma yanzu ɗalibi ne aka fara koya mai kato yau gobe jibi gada kawai sai ya ɗauko naɗi kawai sai ya nada kana ganin shi da ka sai ya ɗauko kwangiri wasu a dole wane ne wai malami ne suna ya kiyaye kisa ne zan muku kalubale ya zauna gaban abu al'ajubai kusan shekara nawa ka ɗauka yana ɗan shekara goma in ka haɗa yau shekaran shi nawa malai ce wale haza kana khabiran bi mazhabin motazila wannan ya sa ya zama gogagge ƙwararre a mazabin mai mutazila ku daina kallon wane waya unguwa kaza ila ka ne ko kaza ya samu karbuwa ba mamaki kai baka da irin wannan sai ka zauna ka gani yana da akwai wani gogaggen malami a inda yake in babu ko to zai iya karbuwa amma wallahi in akwai gogaggen malami a wurin ku ƙaryanka ta sha ƙarya wala ba abin da zaka yi kake ta bata makan kalo. jira zaka yi kawai sai ran da ya mutu in ku kai gaugawa ku to ka ci gaba mai haƙin rijiya kuwa za ka kware tukuna sun manta kala ila tsarikata abdullahi bin sa'id bin kilabin sannan daga zilanci sai koma kula kullabiyanci wahiya aqrabu ila mazhabi ahlus sunna min tsarikin mu'tazila in ka da biyanci da mu'tazilanci to kula biyanci ya fi kusa da ahlus sunna ba fa ahlus sunna bane su ma fi kusa ne da baki baki ne da baki wuluk gara waje ala yi bayyana fasada mazhabin litizal a lokacin ya fara bayyana cewa mazhabin mutazilanci aikin banza ne wa ya raddu alaihim kuma yana masa raddi wa yuwaddihu fasada usulihim yana fitowa karara yana bayanin lalacewan usul ɗinsu wa naqadahum hannakadi yake masu ma wa ba'aduhum wa bu'duhum anil haƙƙi kuma yana bayyana yadda suka nisanci gaskiya wa mithluhum ar-rafida irinsu yace su ne yan shi'a wal falasifa da falasifa ولهذا ذا lahu zikirun له wa ƙadarun وقدر musulmi na wannan yasa musulmi suke faɗin alheri a kan shi kuma yake da mutunci da daraja a wurinsu walladhina yantasibuna ilayhi min almutaakhirin laisu ala tariqatihi waɗanda a yau suke cewa wai su suna bin manhaji na asha'ira malu ya ce ba hanyar shi suke bi ba ma annahu lam yakun min ahli sunna almaha ba tare da cewa shi kan shi a farko al'amarin shi ba fatsantsan sunna ya ba iz lam yastati an talakasa min da masaili ahli al-kalam ta yatakhallasa min da masaili a al-kalam duk da cewa ya bayyana bara'an shi da wannan aqidan baki ɗaya da ƙarshe amma bai iya kubuta daga sauran kurbushi da gurɓatattun maganganun alal kalam tare da shi ba fala mutumin da ya shekara arba'in ana shayar da shi tsaya kamar kai ni ne yanzu misali na fi shekara arba'in ina wannan yaren hausan yanzu ka zo ka ce wai dare ɗaya za koya min wani yare wai hausa ya bar baki na ai har kiyama ta tsaya wannan ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba ko kana gani yanzu na je inugu na zauna ina koyon yamaranci za a waye gari in manta hausa ko in je maka ko shekara miliyan ne a maka sai na yi hausa amma yanzu ka ɗauki ɗan ƙaramin yaro shekara ɗaya shekara biyu kana kai shi zai me zai ma daina jin wannan hausan gaba ɗaya amma ni yanzu in ba aljanna na je ba zan manta hausa ne <laughs> to shi ne shekara arba'in ya yi ana kwankwada mai da motazilanci dare ɗaya sai ya gane babu kyau to dole sai ka rika jin san tsira jin sha'awar lokacin yana magana taɓo za ta rika fisgan shi amma dai hada sunna ne za mu zo mu ji ya rubuta littattafai da yake nuna bara'an shi baran-baran da waɗannan 'yan bida Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik